To, kamar da yadda ka sani ne, ka san al'amura na ci gaban jama'a wani lokaci yana da tangarɗa. In an ɗauka ne miƙaƙƙiya ce wani lokaci sai ka ga ta lankwashe. Makasudin shi shine mu ga ya za a cimma zaman lafiya a duniya da ci gaban al'umma. Ina kuma bambancin shugabancin mata da na maza. Makasudin wannan taro kenan. To da yake kun riga kun tafka muhawara akan wannan eh, maudu'i kuma me kuka gano To, abin da muka gano kwarara guda uku ne na ɗaya mata ba su iya yi su kaɗai sai da maza. Tunda dai duniyar ba ta mata ce kaɗai ba har da maza. Wato a nan muna nufin dole mu haɗa kai. Na biyu yawancin jama'a da suke cewa abin da namiji zai yi mace ma za ta fi haka. To mu ba mu da wannan ra'ayin. Mu ra'ayinmu shine kowa ya tsaya a matsayinsa. Idan yau namiji ya hau ice ya sako lafiya gobe in aka ce namiji ya tsuguna ya haihu ai sai dai ya haura lahira ka gane shi allah da ya halicce mu ya yi ma kowa baiwa so idan muka ga muka fahimci baiwar da allah ya yi ma kowanne cikin mu jinsin mata da maza kaga sai a yi zaman lafiya na uku kuma abin da muka tsayar matsayar mu ita ce shugabanci allah ke bayarwa shugabanci ana koyo shugabanci kuma idan ka hau ka ɗare ragaman shugabanci wani lokaci yakan kai ka ga hallaka saboda haka mace tana iya tsunduma ga hallaka namiji ma yana iyawa to amma mu lura idan mace ta faɗi namiji ne fa zai tayar da ita idan namiji ya kas <laughs> mace za ta iya tayar da shi to dan an ce wai wai ina bambancin shugabancin mata da maza ai ma bai taso ba shugabanci amana ce Na'am, to Profeso, dangane da wannan taro da wannan muhawara da kuka yi, kun gamsu da cewa mata sun kai matakin da ya dace a ce ana gogayya da su wajen shugabanci musamman a ƙasashe namu masu tasowa? Eh, to, yanzu ka ga wannan tambaya da kai min a kudindina take, kuma ansan da zan baka ita ma a kudindina ne akwai sharuɗa da yawa. Ba za ta yiwu mutum bai da ilimi a bashi shugabanci ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma ko da kana da ilimin idan ba ka da wasu ɗabi'un zama shugaba to kaga an yi baya ba zane. To Professor kina da yakinin cewa a cikin 'yan shekaru kaɗan masu zuwa ana iya samun sauyin da mata za su samu zama a madafin ikon da za su yi jagoranci na gari? Eh insha Allah aka ba da dama za a yi domin kaga ko yanzu a jami'a akwai mata da suke fanni kala-kala. na ci gaban al'umma da suke karantawa a university. Farfesa Binta Abdulkarim mun gode sosai da wannan dama da kika ba mu muka tattauna da ke. To, ni ma na gode kwarai.